Thank you. Allah. shi mazinacin da mazinaciyar ta bayan su wasu haɗa baya sai a daure, in an daure su sai a ɗora su akan jaki kawunan su suna ta bayan jaki sai a ringa yawo da su a gari to wannan shafa musu bakin da za a yi a fuska shi da ake kira a sukham sawadu kidri bakin tukunya ta baya a mulka a fuskan mazinaci da kuma ita mazinaciya sannan a haɗa su a ɗora su a kan dabba a kan jaki eh, nuhmiluhuma wa nukhalifu baina wujuhihima ba za a haɗa ba za a daure su ta gaba da gaba ba sai dai bayan su za a haɗa bayan su sai a daure sai a ɗora a kan jaki sai a dinga yawo da su unguwa unguwa kaga kenan an kunyata su a cikin gari wa huwa al-marad min al-khizyi al-fadiha abinda suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wai an rubuta a littafin su kenan ne maza Allah ya ce zafin kun yi karya inna fiha ar-rajm a littafin taura akwai hukuncin yi jifa fa atubi tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da littafin a taura in ji maza Allah ku zo da littafin a taura ku karanta littafin a taura in dai ku masu gaskiya ne za a karanta wannan abin da kuka faɗa ba shi ne yake littafi ba sai kuma suka zo da littafin da taura din to amma saboda hikima wanda zai yi karatu sai aka zo da mai ido daya kaga bayan ya kuje da sharri cikin malaman garin duk ba masu idanu biyu sai aka zo da mai ido daya sai eh, fa ja'u bi tawrat wa ja'u bi qari'in lahu wata riwaya ta al-imam Muhammad inda ya faɗi sunansa sunan ah, sunansa Suriya wato yuqalu lahu ibnu Suriya ana ce mar dan Suriya wannan mutumin da ke da ido daya shi zai karanta littafin al-taura a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutumin yana da dabara faqara sai kama karanta littafin al-taura hatta idza ata ila mawdi'in minha sai da ya iso gurin da ayan jifan mazinata yake wa dafu a alaihi sai dora hannunsa akai kai yana kyalla ido kai in kana can sai ka dauka ai sai ke yake saboda ya karanta littafi ashe wato ja'iri ya zora ne saboda ya koya gaskiya hikimar da suka yi ka ga mai ido bi idan ka ga yana haka a ce anya wannan lafiyarsa to amma in mai ido ɗaya ne fa za yana ɗaukar sai ne ko to abin da suka yi kenan sai ya zora hannu a wurin to ko wani malami abin ce kai ya gane shi fa'ida akwai lafazin da ya zo a hadisin al-Imam Muslim wanda yake zaune a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da wannan mai ido ɗaya yake aikatawa ya ɗora ya yatsarsa ya ɗora hannunsa a kan inda ayar jifan mazinata take shine sai wannan ya ce masa irfa yadaka ka ɗaga hannunka hadisin yana sahihu muslim wanda ya yi wannan magana yana daga cikin malaman su shine abdullahi bin salam zuciyarsa ta kwarai ce shi yasa daga bayan zama musulmi musulmi ne أن الذي أمر القارئ أن يرفع يده هو عبد الله بن سلام فرفع يده سيدة قانوسا يرى دقى هنوسا فإذا هي تلوه سيدة آية تنكلي سيدة آية تنكلي أي آية الرجيم wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala abin da ke nufi da cewa tana kyalli ko da baka yi karatu ba kana hangen ba ga aya wannan mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam babu yanda za a yi su goye fa kalu suka ce ya muhammadu inna fi harajin babu shakka gaskiya ne akwai ayan jifa mun riga mun sani tuntun to amma abin da yasa lakin na kunna na ta na takatamhu bainana na takatamuhu bainana muna koye wannan ayan tsakanin mu yau wato bani isra'ila ba mu yadda mu ce akwai ba mu yadda mu ce akwai saboda haka muna koyewa shi yasa muka kawo su gare ka yanzu Allah ya umarni aka jefa waɗannan mazanatan. tunda su suka kawo mazanatan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya da take musnadul imam ahmad da sahih muslim sunan abi dawud an-nasa'i wa ghayruhum hadithin al-bara bin azib Allah ya kara masa yarda al-bara bin azib yana cewa a shi labari murra ala an-nabiy bi yahudi muhammaman majluda an wuce ta majalisin annabi ne wato nan ba a labarin albara'u bin azim ba wai yahudawan wanda suka kawo masu laifi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa dai sun zo wucewa ne ta majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewar ga wani mutum an shafa mar bakin tukunya ana mar bulala ne musawwadal wajhi an an bakanta fuskarsa sannan ana mar bulala fada ahun sai manzo Allah ya ce ku zo fa qala sai yace an haka za ta ji jidun hadda zani fi kitabikum shin haka kuka samu hukuncin da ya kamata a yau masalaci a littafin ku qalu na suka ce eh, haka ne fada rajulan min ulama'i sai manzo Allah ya kira wani mutum daga cikin malaman Yahudawan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa an shuduka billahi allazi anzala tawrata ala Musa ina gama ka da sunan Allah wanda ya saukar da taura ga annabi Musa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fara magana sai da ya roƙo ga wannan mutum malamin ina gama ka ina haɗa ka ina kiran sunan Allah wanda ya saukar da taura ga annabi Musa tunda kana daraja annabi Musa alaihi salam a haka za ta ji hadda zalifi kitabi shin haka kuka samu hukuncin mazanaci a littafin ko kala sai ce Allahumma la wallahi ba haka bane sai ce kuma barin gaya maka Wa walaula annaka nashattani bi hadha lam ukhbirka in ba dan ka hada ni da Allah da ya saukar da at ga Annabi Musa ba wallahi ba zan gaya maka ba wato in ba dan an faɗa mar wannan magana wato magana ta yi karfi an hada Allah ga Annabi Musa ga at to shine ma zai faɗi gaskiya in ba haka ba ƙarya zai wa Annabi wato ƙarya ba kuma ba ce gare su ya ce mar najidu hadda zahi fi kitabina ar-rajma mun tarar da cewa hukuncin mazinaci a littafin mu a taura shine a jefe shi walakin na kasura fi ashrafina sai dai abin da ya faru shine tunda Allah ya hukunci a jefa mazinaci sai aka waye gari manyan mu su suka fi yin zinan to shikenan kuma sai ana ta jefa manya kaga gari zai kare fa kunna idza akazna sharifa daga baya in mun kama babban mutum yayi zina tarakna sai mu kyale shi wa idza akazna dha'ifa in mun kama mai rauni akamna alaihi alhadda sai mu tsaya hukuncin Allah kansa fa kunna yau ce to ai wannan ai abin kunya idan akwai mutanen da muke tare da su wasu al'ummomi waɗanda ba mu ba suka ga abin da muke aikatawa za su ce addinin ba na kware ba ne saboda haka abin da ya kamata shine abin da ya kamata shine ta'alu fal najtami ala shay'in nuqimuhu ala sharif wal wadi mu zabi wani abu da ya kamata mu yi ma babban mutum da karamin mutum ba wanda dai ba jifa din ba tunda yanzu muna nuna son kai ta wajen hukuncin Allah kan jefa mazinaci babba ba za a jefe shi ba sai mai rauni to a samu wani abu wanda zai haɗa manya da ƙanana da ta musu shine sai malaman su suka tsara musu ga abin da za ku yi abin da za ku yi wato shine ja'alna tahmima wa jald makanar rajimi maimakon a jefe masalaci sai a samu bakin tukunya a shafa mar a fuska a yi tamar bulala a zagaye gari da shi a ce je ka gida shikenan ko da babban mutum ne sai maza Allah ya ce Allahumma ya Allah inni awwal man ahya amraka idza amatu ya Allah ni ne na farkon wanda zan raya umarninka idan waɗannan sun kashe abinda manzon Allah ya faɗa musu ni ne na farkon wanda zai raya umarninka menene umarnin Allah shi da ajefe masalaci manzon Allah ya ce ni ne na farkon wanda zai raya umarninka ya Allah idan banu Isra'ila sun kashe wa amara bihi farujima manzon Allah ya umarni ga wannan bayahudi aka jefe shi a wata riwaya suna cewa abin ya auku ne ga yahudawan fadak fadak ba cikin garin madina ba ne saboda haka suka aiko ma yahudawan madina da cewa itu muhammadan fa in aftakum bit tahmim wal jadd fakhudhu ku je ga muhammadu idan ya muku fatawar waɗannan masanata a shafa musu bakin tukunya a musu bulala to ku karɓi wannan fatawan in ji yahudawan fadak wa in aftakum bir rajmi fagaru amma idan ya muku fatawar ku je ga masanata to ku yi hasara saboda fa wannan hukunci yana da littafin mu ya yi tsanani shi ya sa muka canza in dai ya dawo muku da irin wannan hukunci na da ne to kar ku karba amma idan ya ba ku hukunci irin wanda muke tafe da shi to wannan ku yarda da abin da ya hukunta muku wannan yana sahihu muslim kitabul hudud babu rajmil yahudi ah, ahli zimmati fi zina saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda za mu karanta su a suratul ma'ida wato dalilin saukan waɗannan ayoyin kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai manzo kaga wannan kalma kiran annabi a ce mar manzo a duk qur'ani wuri biyu ne kuma duk suna suratul maida wato dalilin kiran annabi da cewa manzo kamar abin da ya aikata din nan yanzu ya tabbata manzon Allah yanzu ya tabbata manzon Allah shi yasa Allah ya kira shi ya ayyuhar rasul yani tashrifun lin nabi saboda daraja annabi saboda daraja abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda kafin yayi hukuncin sai da mazo Allah yake Allahumma inni awwalu man ahya amraka id amatu ni ne na farkon wanda zan raya umarninka idan waɗannan mutane sun kashe kaga manzon Allah yayi karfin hali ya tsayar da hukuncin Allah bayan an samu shekaru masu dama banu Isra'ila suna gumewa don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da lafazi na girmamawa domin idan ka ce ya ayyuhar rasulu kira ne na girmamawa wani ya zo aya ta 41 ta suratul ma'ida haka in ka duba aya ta 67 ta suratul ma'ida nan ma Allah mu madaukaki ya kira shi da ya ayyuhar rasulu wannan karantarwa ne ga musulmi wanda ke nuna cewa ba daidai bane ka kira sunan annabi tsurarsa kai tsaye kaman ya ƙunshi hani ne ga musulmai ya tazammanu nahya an mukhatabatihi bismihi ya zama zaka kira suna annabi ka ce ya muhammadu a abe dace ba a matsayin ka na musulmi wal amra bi an yukhatibuhu bi wasfihi idan za ku kira annabi ku kira shi da siffansa Allah ya kira annabi da ya ayyuhan nabiyyu a cikin alqur'ani ya kira shi da ya ayyuhan rasul tsakanin annabiyu da ar-rasulu wanda ya fi daraja sahabbai suka ga cewa ar-rasulu ya fi daraja saboda haka zaka tarar akasari idan sahabbai za su kira annabi sallallahu alaihi wasallam sukan ce ya rasulullah ya manzon Allah saboda daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukake ya ce masa ya ayyuhar rasulu ya kai manzo la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr waɗannan waɗanda suke gaggawan shiga kafirci kada su bakanta maka ne gaggawan shiga kafirci ne ake nufi suna gaggawan shiga kafirci ga ma hukuncin a littafin ba a kai lokacin da littafin ma ya bace ba amma yanzu da hukuncin ke littafin littafin na hannunsu har ma sun daina aiki da littafin kaga suna gaggauta shiga ga kafirci tun ma lokacinsa bai zo ba Allah ya mu gane الذين يسارعون في الكفر الإمام القرطبي التفسير الجامع لأحكام القرآن مجلد نشد شافي دليل 25 yana cewa innaha nazala fi zinal yahudiyyain wa qissatir rajm wa hadha asahul babu shakka akwai bayanai waɗanda malaman tafsiri suka yi game da dalilin saukan waɗannan ayoyin akwai bayanai da yawa amma al-imam al-qurtubi yace in ka tara dalilai da aka yi magana a kan saukan waɗannan ayoyi mafi inganci shine labarin da albara ibn azib ya bayar labarin da abdullah bin umar ya bayar labarin da jabir bin abdullah ansari ya bayar abinda ya auku a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudawa suka yi zina suka zo majalisin annabi suna neman a tsaida musu hukuncin allah subhanahu wa ta'ala wannan shine dalili haka in ka duba tafsirul manar yana cewa الشيخ محمد رشيد رضا yana cewa wa hada asahhu ma warada fi sabab idan ana magana me ya dalilin saukan wannan aya da ayoyin da suka zo a gabanta mafi inganci shine labarin da muka bada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhar rasul ya kai manzo Sallallahu صلى wa عليه وآله وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر waɗanda suke gaggawan shiga kafirci kada al'amarin su ya bata maka rai kada al'amarin su ya bata maka rai min allazina qalu amanna bi afwahihim daga cikin munafikai waɗanda ke cewa mun yi imani da bakunan su suke faɗa walam tu'min qulubuhum alhali zukatan su su yi imani ba idan an samu munafiki cikin musulmi kada wannan ya bata maka rai inji Allah wa min allazina hadu idan an samu bayahude wanda ke da'awar shi yahudu shi sa aka ce allazina hadu waɗanda ke da'awar su yahudawa ne dan wani abu na kafirci ya bayyana game da su la yuhzinka kada wannan ya bata maka ne samma'una lil kadhibi masu yawan jin magana domin karyatawa kamar ana nufin cewa sukan halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam su saurari abin da manzon Allah zai faɗa amma ba dan su ɗauka ba sai dan ne lil kazibi don ƙaryatawa lil takzibi yana daga cikin fassarar da aka yi wannan aya samma'una lil kazibi masu sauraron masu sauraro na ƙaryatawa wannan fassara guda kenan ko kuwa masu sauraro ga ƙarya masu sauraron ƙarya su ne masu sauraron malaman banza ka san wannan malami batacce ne ka saurare shi ka ɗau maganarsa ka bar gaskiya Ta kaga kenan sama'una lil kadhibi qabiluna li kadhibi ru'asaihim min tahrif at saboda me sun karɓi abin da miyagun malamai suka yi ma littafin Allah littafin at-taura sun canza hukuncin Allah da yake littafin at-taura kuma banu Isra'ila suka karba kaga kenan sama'una lil kadhibi ko yanzu ne aka samu musulmi ya bar aiki da littafin alkur'ani ya ɗauki maganar wani malami ya zama sama'una lil kadhib yana cikin su ka zama mai jin ƙarya ka bar gaskiya ga gaskiya a littafin Allah amma saboda girman malami ka ɗauka tawassa kai watsi da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa Allah ka tsare mana imani shine Allah subhanahu wataala yace, sama'una liqaumin akhirin ai liqaumin akhirin masu sauraro ne don wasu mutane daban domin kamar abin da ya auku wannan lokaci yahudawan fada suka aiko wa yahudawan madina i'tu muhammadan fa in aftakum bi tahmimi wal jaldi fakhudhu bihi ku je ga annabi muhammad idan ya ba ku fatawa wacce ta dace da al'adan ku ku karba amma idan ya ba ku fatawa wa in aftakum bir rajuli fahdhu in ya ba ku fatawan ku jefa mazinata a to ku yi hattara wannan ya saba wa fatawar malaman mu ya saba wa fatawar malaman mu don haka kar ku dauka kaga kenan su da suka zo majalisin annabi ba sun zo ne saboda su ɗauki abin da annabi zai faɗa ba samma'una liqaumin akhari sun zo ne don su ji magana su kai ma wasu mutane daban lam ya atuka waɗanda su su zo majalisinka ba wato lam ya haburu majalisaka wa hum ta'ifatun min al-yahudi jama'ar yahudawa sukan halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai waɗanda ba sa zuwa waɗanda ba sa zuwa ɗin abin da ke hana su zuwa shine girman kai manya ne malamai ne manya a ce an gansu a majalisar annabi ya ce to a shi kenan tunda manyan malaman sun zo magana ta kare an gama da yahudawa to sai su turo ƙananan yahudawa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam aikin su a akai musu labari yuharrifuna al-kalima min ba'd min ba'd mawadi'ihi suna canza maganganun Allah a bayan mazaunin maganganun Allah wato min ba'di waqihi fi mawadi'ihi allati waba'ahu Allah fiha min haythu lafzihi kamar yadda Allah ya tsara littafinsa yadda Allah ya tsara littafinsa yace ya aje hukunci a littafinsa sai a samu wani malami ya zo ya dauke wannan hukunci ya canza Allah ka tsare mu yaquluna suna cewa in utitum hadha fakhuduhu idan an karba an baku wannan hukunci ku karba wa in lam tu'tahu fadaru idan ba a baku wannan hukunci ba to ku kiyaye yahudawan fadak yaquluna zalika li yahudil madina wa man yuridillahu fitnatahu Allah wa ce ma annabi sallallahu alaihi mutumin da Allah ya yi nufin batar da shi don bata ita ce alfitna na Allah ka tsare mu da ita kalmar alfitna ta kan zo da ma'anan bata wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah yayi nufin batar da shi wanda ya gwada cewa da shiriya da bata na Allah ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, Allah yana shiryar da wanda ya ga dama kuma Allah ke batar da wanda ya ga dama yahdi man yasha wa yudillu man yasha wannan wannan aya tana tabbatar da haka wanda Allah ya yi nufin batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a ba ka tabawa shi yasa aka kawo lan har abada ba za ka iya sama mishi hanya ta samun shari'a ba idan Allah ya rubuta mutum halakakke ne nas'alullah as-salamata wal afiya wannan mutumi Allah ke ce ma annabi kai ba za ka iya sama mar wata hanya na shari'a ba wato wannan yana gwada cewa tuni Allah madaukaki ya hukunta batan Yahudawa saboda haka duk iya wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya shirye da su ba wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum Allah ya ce ma annabi waɗannan yahudawa su ne mutanen da Allah bai yi nufin zai tsarkake zukatansu ba bai yi nufi zai tsarkake zukatansu ba kaga an fito wa annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin halin yahudawan madina a fili saboda haka manzon Allah ya yanke tamanin musuluntar yahudawa saboda Allah madaukaki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina lam yuridi Allah Allah bai yi nufi an yi tahira qulubuhum ya tsarkake zukatansu ba mecece tsarkakan zuciya ita ce karbar imani Allah bai yi nufin yahudawan nan za su yi imani ba sai Allah ya ce ulaika kaga ya gwada cewa waɗannan yahudawa ba maganar musulunta tare da su bayanun minhu azza wa jalla annahu qada alaihim bil kufr kaga ya tabbatar wa annabi cewa ya hukunta kafirci akan waɗannan yahudawan don haka lahum fi dunya khizyun anan duniya suna tare da kunya wannan shi da hukuncin da ya mai hudawa komi dadewa ba yahudi a cikin kunya yake lahum fi dunya khizyun kamar yadda suka ji kunya a madina domin gashi nan sun zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa su ahlul kitabi ne manzo Allah yake a kira malaman a kawo a taura sai gashi Allah ya ta su sai ga ayar jifan madanaci a fili karara kowa yana ganin ta kaga haka yadda Allah ya kunyata su haka zai ci gaba da kunyata su a rayuwarsu ta duniya hum fil akhirati azabun azim sannan a lahira fa suna da azaba mai girma Allah ka tsare me yace a سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن lil kazibi wato masu sauraro ga ƙarya banu isra'ila wadda ita ce siffansu samma'una lil kazibi masu yawan sauraro ga ƙarya akaluna lil lissuhuti masu yawan cin haram wadda ita ce siffansu kuma yadda kaga Allah ya faɗa haka magana take har zuwa yau wallahi Allah bai canza maganarsa abinda ake nufi da as suhutu shine al-malul haram wasu malamai suna fassara kalmar as suhutu da cewa ar-rashwa ar-rishwa wato rashawa cin hanci wannan siffa ce ta yahudawa Duk inda kaga an samu wannan siffa a duniya to daga wajen yahudawa aka yi aronsa wannan siffan su ce fa in ja'uka in sun zo gare ka hukum bainahum kana da damar kai hukunci a tsakaninsu Allah ke gaya ma annabi idan sun kawo ƙara wajenka kana da damar ka yi musu hukunci aw a'ridu anhum ko ka kauda kanka gare su wa in tu'rib anhum in ka kauda kai gare su falan yaburruka shay'a Allah ya ce ina tabbatar maka har abada Yahudawa wannan ba za su iya cutar da kai da komi ba ba su iyawa li'anna Allah hafizuka wa nasiruka alayhi Allah ya ba mu annabi zaɓi idan ba Yahuda ya kawo mar ƙara ya yi masa hukunci kuma yana da damar ya ƙi yin hukunci tun da bai musulunta ba baka yadda da addini na baya za a yi ka yadda da hukunci na Allah ya ba shi damar ya musu hukunci kuma Allah ya ba shi damar ya kau da kai wa in hakamta in ko za ka yi hukunci fa hakum bainahum bil qist to ka tabbata kai ma hukuncin da za ka yi musu na adalci ne kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya san musulmi ba shi da makiyi kamar ba yahudi amma duk da haka yace idan za a yi hukunci a yi ne a yi adalci addinin gaskiya ce inna Allah yuhibbul muqsitin saboda Allah yana son masu adalci wa kaifa yuhakkimunaka wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tauratu biha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'd dhalik wa ma yuhakkimunaka don me suke kawo hukunci wajenka wato suke saka kai hukunci shine yuhakkimunaka sun mai da kai mai musu hukunci don me za su sa kai ka musu hukunci wa inda humu tauratu kuma alhali a tare da su akwai at-taura at taura nan fiha hukumullah cikin ta akwai hukuncin Allah sun bai ne min ba'da zalika sannan su juya baya su juya baya a baya ga cewar tare da su akwai littafi akwai hukuncin Allah Allah madaukake ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba masu imani bane da masu imani ne littafin hannunsu ya ishe su ba ma sai an hada da alqur'ani ba tunda Allah subhanahu wataala ya ba su littafi shine at-taura shine Allah subhanahu wata'ala yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam dan me za su kawo hukunci ma wurinka wa inda humu tawratu wato tambayar da ake wa annabi ba don ya bada amsa bane ana wa annabi tambaya ne tambaya ta ishara tambaya ta nuna mar cewa waɗannan ba duk daɗin baki duk yanda suka zo majalisinsa ba masu imani bane domin in sun taho gare shi don su san hukuncin Allah ne sai a tare da su akwai littafin da yake da hukuncin Allah me yasa ba su yi aiki da shi ba Da haka abin da ya kawo su wurin shi sun zo ne saboda tsegumi ko saboda jin magana su san yadda za su yi faɗa da addinin musulunci me Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحبطوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه شهداء أفلا تخشوا الناس واخشوا تشتروا بعهدي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا التوراة للي فمن سوكد التوراة ana sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin wannan littafi da ke tare da banu isra'il mun saukar da ataura fi hudan wa nurun cikin ataura akwai shiriyar Allah akwai haske yana da kyau ka gane <clears throat> duk sa'ilin da ka ji an ce a littafin ataura akwai haske to ka tabbata hasken da ake nufi shine albishir da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ijabu tibaihi domin idan ka ce fiha hudan akwai shiriya hukuncin Allah kenan akwai haske ne hasken albishirin abin da zai zo nan gaba fi ne haske mun saukar da attaura attauran nan cikinta akwai shiriyar Allah akwai haske ya hukumu bi hannabiyuna alladhina aslamu sai Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi attaura din nan annabawa sun yi hukunci da ita sai ce su waye annabawan allazina aslamu waɗanda suka musulunta wannan me ake nufi ana nufi a kunyata ba yahudan zamanin annabi idan shi ba yahudan zamanin annabi ya ƙi musulunta to annabawan da aka ba su littafin attaura annabawa da suka gabata na bani isra'il sun yi aiki da littafin attaura wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu annabi Musa alaihi salam shi yasa Allah madaukake ce allazina aslamu sun yi hukunci da littafin at-taura annabawan Allah waɗanda suka musulunta sun yi hukunci gawa lillazina hadu ga waɗanda suka ce su yahudawa ne na zamanin da kare kenan in ku na yau ba ku yi ba to annabawa na da sun yi hukunci da littafin at-taura ga kakanninku wanda kamar siffa ce ta aibanta Yahuda wanda suka yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda an nuna musu dan su ba su musulunta ba komi bane dan ba su yi aiki da littafin allah ba komi bane tunda ne tunda ya nuna cewa an samu annabawansu kanu ya dinuna bidinil islam allazi dana bihi muhammad addinin da annabi muhammad yake riko da shi dinnan kakannansu an samu annabawan allah a cikin su waɗanda sun yi riko da shi na daya na biyu warrabbaniyuna da malaman tarbiyya malaman tarbiyya su ake kira arrabbaniyun inda duk kaga an sa a cikin alqur'ani ma'anansa malami amma wani irin malami ana nufin malamin tarbiyya hadha qawlu jumhuri ahli al-lughati wal ma'ani wa tafsir galibin malamai da suke fassara alqur'ani da waɗanda ke fassara harshen larabci haka suke fassara kalma ta arrabbani in ka duba tafsirin garibul qur'an na ibnu qutayba shafin 143 tahzibul lugha littafin al-imam al-azhari mujalladi na 15 shafin 178 lisanul arab in ka duba an-nihaya fi garibul hadith wal athar jami'ul bayan tafsirin al-imam at-tabari al-muharrar al-wajiz littafin ibnu atiyya da tafsirin ah, al-imam al-qurtubi al-jami' li quran da tafsirin al-bahr al-muhit na abu hayyan wa ghayriha abinda malamai suke cewa ar shine mansubun ila ila rubbani idan aka ce ar kalma ce da aka ciro daga ar menene ma'anar ar-rabbu wanda ke kan kalma ta at-tarbiyya don haka idan aka ce ar-rabbani ana nufin malamin tarbiyya wanda a zamanin da babu shakka haka ne kamar zamanin banu isra'ila akwai malamai aikinsu kawai na tarbiyya ne malamai aikinsu kawai tarbiyya kuma ba wai zamanin bani isra'ila kadai ba har ma bayan zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin tabi'ai akwai malaman tarbiyya wato za mutum yakan ɗauki ɗansa ya kai wa malami kawai bukatarsa malamin ya ma yaron tarbiyya ba karanta da shi ilimi kawai ba tarbiyya ake son a bashi to wannan malami shi ake kira ar-rabbani kaga kenan malamin tarbiyya yana aiki da littafin at-taura wal ahbaru masana littafi sune al ahbar masana littafin at-taura wadanda ke ilimin littafi bima stawfidu min kitabillah su ma sun yi aiki da littafin at-taura saboda wato amanar da Allah ya dora musu na tsaron littafinsa umiru bil hifzi shine istawfidu an masu an masu umarni su tsare littafin amarahum al anbiya bi hifzi at-taurat an taghyir wa tabdil annabawa sun yi umarni ga waɗannan malamai malaman banu isra'ila annabawa suna musu umarni duk annabin da ya zo kafin ya tafi zai bar umarni cewa a yi ƙoƙari a tsare littafin nan kowane annabi zai gaya wa malamai a yi ƙoƙarin tsaron littafin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance masu shaida a akan littafin kaga Allah ya bawa malaman banu Isra'ila amanar riƙon littafinsa don haka ake cewa bi mastufizu min kitabillah ma'anarsa shine umiru bi hizbi Allah ya musu umarni su tsare littafin at-taura shi yasa littafin at-taura ya lalace dan me don Allah ya ba wa mutum kulawa da shi me yasa Allah ya ba su kulawa da shi domin dama Allah bai yi alkawarin tsaronsa ba amma in ka dawo ga sashin alqur'ani fa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah da kansa ya dauki alkawarin tsare alqur'ani don haka yasa duk muguntan mugu duk kafircin kafiri bai iya faɗa da alkur'ani saboda Allah subhanahu wataala tsaron littafin yana hannunsa shi ne a ƙarshen magana Allah ke cewa fala takshawun nasa wa khshawni fala takshawun nasa wa khshawni kada ka ji tsoron mutane ka ji tsoro na ku musulmai kada ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na in ji Allah Allah ka samu iya wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku rika ciniki da ayoyi na saboda ku samu kuɗi dan kaɗan domin kaɗan ne komi yawan abin da ka samu wallahi kaɗan ne duk abin da zaka samu a duniya kaɗan ne idan ba kana gani yana da yawa yanzu da ake yayin sa yanzu aka je aka kai ka ƙasar masar ce ka je ka ga fadan fir'auna yanzu dan adam a ce wannan fada ne gare shi a sai a dauka mahaukaci ne ko amma a zamanin Fir'auna wannan shine ake riko da shi a matsayin abin kasaita a yanzu idan kana ganin gidan da ka kera mai kyau ne ko motar da kake hawa tana da kyau ba da shekara talatin an zo zai ce ka an taɓa yin ba kawai ka duba irin gidan da ya zauna an gama da yayin wannan kai kuma ka tafi shi sa Allah madaukake ke cewa samanan kalilan kuɗi kaɗan don da zaran ka mutu magana ta ƙare sai dai kuma abin da ka aikata yana nan zaune wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wanda bai hukunci da littafin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne kafirai me Allah madaukake ya ce a gaba wa katabna alayhim fiha annan bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wa dam فبالعنف والأذن بالأذن والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ظالمون وكتبنا عليهم فيها الله مدوكي ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun rubuta musu a cikin littafin wa alaihim fiha mun rubuta musu a cikin littafin a cikin littafin a tauran ko wannan kalma ta katabna tana da ma'ana guda biyu ma'ana da farko Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi amfani da kalmar aujabna farabna alzanna da a katabna wanda in ka ji ce kutiba alaikumus siyam ana nufin an farlanta azumi gare ku don haka kalmar katabna alaihim tana ɗaukar ma'anar an wajabta wanda shine abin da akasarin malaman tafsiri suke magana akai me Allah yake nufi da cewa wa katabna alaihim fiha mun rubuta musu a ciki ma'anarsu ne mun wajabta musu a cikin littafin at-taura mun wajabta musu me ma'anan katabna aujabna farabna alzamna kaga kenan mun tilasta su a cikin littafin at-taura su aiki da hukuncin Allah ka duba jami'ul bayan tafsirin al-imam mujallal na goma shafin ɗari uku da hamsin da takwas mafatihul ghaib na imam razi mujallal na goma shafi shafi na takwas zadul masir tafsirin ibn al-jawzi mujalladi na shafin gari uku da sittin da bakwai tafsirin al-imam al-qurtubi al-bahr al-muhit na abu hayyan al-mufradat na ragib al-asfahani fathul qadir na al shaukani wato kusan duk malaman tafsiri da muka kirga abin da suke cewa katabna alaihim aujabna alaihim farabna alaihim alzamna mun tilasta banu isra'ila a cikin littafin taura su yi aiki da hukunci amma fassara guda fassaran katabna na biyu shine ma'ana ya'ani haqiqatul kitab haqiqanin rubutu wato saboda Allah ya gaya wa annabi darajar littafin at-taura Allah ya ce ma annabi a littafin at-taura shi da kansa yayi rubutun hukuncin da yake so dan adam ya aiki da shi Allah ya samu gani don haka idan aka ce katabna alaihim fiha hadhihi al-kitaba al-haqiqiyya da kansa Allah ya yi rubutu a littafin a taura cewa ga hukuncin da yake so bani Isra'ila su yi domin babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala asali littafin a taura alluna ne da aka ba mu annabi Musa alaihi salam ya taura ta maktuba fil alwahi akwai hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. yana sahihu muslim hadisi da da da shida hamsin biyu. annabi adam yake ce ma annabi Musa alaihi salam anta Musa kai ne fa Musa istafaka Allahu bi kalamihi wanda Allah ya zaɓe ka cikin ‘yan adam yayi magana da kai sannan wa khatta laka bi yadihi kai ne fa Musa wanda Allah ya maka rubutun littafi da hannunsa Wanda ita ce aqidar ahlus sunna Kamar magana yadda ta zo daga bakin manzon Allah Allah ya rubuta littafin at-taura ga annabi Musa da hannunsa me yake gwada maka wannan littafi yana da daraja to shine abin da Allah ke nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam littafin nan fa da muke maka magana akai katabna alaihim fiha ni da kaina na musu rubutun hukunci a littafi ga abin da na rubuta annan nafsa bin nafsi ana kashe rai a dalilin kisan wani rai wal aina bil aini ana cire idon mutum a dalilin cire idon wani wal anfa bil anfi ana zabtare hancin mutum saboda ya zabtare na wani wal uzuna bil uzni a katse kunnen mutum saboda ya katse na wani was sinna bil sinni a karya hakorin mutum dan ya karya na wani waye ya fi mu gata in ba Allah ba don haka idan ana magana tausayi ne mahalicin ka fi kowa tausayi ka hukuncin da Allah ya yi ne duba tafsirin ibnu kasir mujallal na uku shafi na 121 tafsirin ibnu kasir ibnu kasir yana cewa istadalla kathirun mimman zahaba min al-usuliyyin wal fuqaha galibin malaman fiqh da malaman usul malaman usul sune waɗanda ke ciro hukunci daga littafin Allah waɗanda Allah ya basu ilimi na iya ciro hukunci daga ayar alqur'ani ko hadisin annabi Muhammad to waɗanda su ake kira al-usuliyun malaman usul da malaman fiqh in ji ibn kathir sun tafi a kan cewa anna shar'a man qablana shar'un lana duk shari'ar da Allah ya saukar da ita ga wani annabi a zamanin da to kar ka dauka banda kai ka shafe ka duk shari'ar da aka saukar da ita ga magabata wannan shari'a ta shafe mu ma mu ma musulmai na yanzu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam sharadin sa shine idan hukiya muqarraran wa lam yunsaf idan da aka bamu labarinsa a tabbace ba tare da an kawo dalilin da ya nuna cewa an shafe aiki da wannan hukuncin ba wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke suke tafiya akai yana cewa kama huwa al-mashhur an jumhuri kama huwa al-mashhur an jumhuri yana cewa wa kama hakahu shaykh abu ishaq al-isfarayni an-nass shafi'i wa akthar al-ashab bi hadhihi al-aya me dalili saboda hujjar ita wannan aya ita wannan aya ta suratul ma'ida cewar Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabna alaihin fiha aya ta 45 ko wannan aya yana gwada cewa abinda Allah ya rubuta ga banu Isra'ila din nan shine fa aka hukunta gare mu ya jinayati inda jami'il a'imma kusan babu shakka duk malaman fiqh haka nan ne yanda ibnu kasir yake faɗa inda zaka duba littafin fikihu kowanne littafin fikihu na duniya in dai na musulunci ne zaka ta misali daga mazhaba ta al abu hanifa mazhabar malikiya mazhabar al-imamu shafi'i mazhabar al ahmad bin hanbal yani inda jami'il a'imma zaka tarar da cewa hukuncin kashe mutum shine me a kashe shi yanda Allah ya faɗa cikin wannan aya don haka yasa shekul islam rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa yana mujallar 28 shafi na 120 shekul islam rahimahullahu ta'ala yace as-sawabu wal iqabu yakuna ne min jinsil amali fi qadarillahi wa fi shar'i wannan ba wai ya tsaya ne da ainihin bazu isra'ila ko kuwa hukuncin da ya shafe mu kawai ba shekul islam yace tunda Allah ya tsara halittar duniya tsarin halittar duniya da yayi ya yi tsarin ne a kan cewa abin da kai shi za ka samu haka Allah ya tsara duniya abin da kai shi za ka samu haka Allah ya tsara duniya sannan kuma haka Allah ya tsara shari'arsa tun daga annabin farko har zuwa na ƙarshe abin da kai shi za ka samu wannan shine adalci allah ta taqumu fi sama'u wal ardh wanda sama da ƙasa suke tsayuwa a kansa wanda ya yi mugunta ya samu mugunta wanda ya tausayi ya samu samu tausayi don haka in ka bi hadisan annabi zaka samu akan wannan tsari suke man la yarhamu la yurham wanda bai tausayi ba a tausaya mar muttafaqun alai inna allaha witrun yuhibbul witra akwai hadisin da wa huwa witrun yuhibbul witra sannan ake inna allaha jamilun yuhibbul jamala Allah mai kyau ne yana son kyau inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara halitta akan wannan ka'ida ta aljaza'u min jinsil amal ya tsara shari'arsa da ya ba mu annabawan Allah akan wannan ka'ida shine shekul islam yake wa li hadha qata'a yada sariki don haka yasa Allah ya hukunci a yanke hannun ɓarawo saboda da me yayi sata da hannu ya ɗauka sai a ce a yanke hannu shi shine dan eh, fashi fa a yanke kafafunsa ko a rataye shi ayat da muka magana a kanta wato wa shara'a kafa yadin muharibi wa rijlihi idan aka dawo ta alqifafa fi dima'i wal amwal an nafsu bin nafsi shine wannan aya da muke karantawa haka in ka dawo ta sashin dukiya barnanta fa in fa idza amkana an takuna al min jinsin ma'siya don haka ka'idar shari'a ita ce idan ka cuci wani idan akwai yanda za a yi ya rama wannan cuta daidai da nau'in cutar da aka yi mata kan zalika huwa al-mashru'u bi hasab al-imkan shi aka fi so kaga ai Allah subhanahu wataala yace idan an karya hakuri a karya kaga hakora ai a hada suke ko a wuri guda idan wani ya laushi wani ya karya hakorinsa sai aka ce kai ma karya ai ba wai zai rufe bakin bane ka nausa a hakorin za a dubi ta inda saitin sa yake ka balla daidai wannan hakori to falillahi alhamdu amma idan ya zama ba za a rama ba sai an yi cuta fiye da na farko shekul islam ce akan haka ne malamai suke cewa to babu hukunci na ramawa sai a koma kuma biyan fansa ko a yafi kana zalika kuwa almashru bi hasabi al-imkan an ruwaito labari daga sayyidina Umar bin eh, bin Khattab Allah ya kara masa yarda sayyidina Umar a zamanin sa an kawo kara lokacin da aka kawo kara sai aka nemi shaida shi wannan sai tafi ya nemo mai shaidan zur shaidan ƙarya kenan aka zo da mai shaidan zur ya ba da shaida ga sayyidina Umar sai ga hukunci ya tabbatar wannan shaida ta ƙarya ce kaga kenan ya nuna cewa an yi hayansa ne ya yi shaidan ƙarya akan shari'a ne sai sai Umar ya ce to ga hukuncin da za a yi amar bi irkabihi dabbat yace a kawo wata dabba a tsora shi akan ta a juya fuskansa ta sama rigingine a kawara shi a kwantar da shi akan dabba rigingine wa taswidu wajhihi sannan a shafa mu fuskansa bakin fenti kamar da yadda a hukuncin da Yahudawa ke yi kenan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ta a sai da Umar ya ce a masa haka a zaka ya gari da shi saboda kowa ya gane to shine Sheikhul Islam ya ce me hikimar Sayyidina Umar hikimar Sayyidina Umar shine an hore shi da irin laifinsa me shaidan ƙarya qalabal hadisa ya juya magana ko shine sai aka juya fuskarsa sai aka juya fuskarsa walamma sawwada wajhahu bil kadhib ya bakanta fuskarsa da da ƙarya don duk wanda yayi ƙarya ya daukanta fuskarsa saboda wata shine sai na Umar yake a nemo bakin fenti a shafa mu fuskar shi sannan a ya gari da shi don kowa ya gani ya san wani makaryaci ne ne malaman fiqh suke cewa don haka yasa da'iman idan mutum ya laifi a takamar da jinsin laifinsa shine fi dacewa da shari'ar Allah wannan shine fi dacewa da shari'ar Allah in ka duba majmu'u fatawa shekul islam ya magana kai sosai Allah subhanahu ta'ala ya ce wal juruh al ta sashen raunuka nan ma sa kai ya za'a shine abin nufi da al qisas al muqasa wa man tasaddaqa bihi wanda ya bada sadakan abin da aka mar na cuta wa huwa kaffaratu lahu yana zama kafara gare shi faman tasaddaqa bihi wanda ya yi sadaka da me cutarsa da akai wanda shine abin da fassarar mafi yawan malamai suka dauka ya'ani tasaddaqa bil qisasi fa'afa fa huwa kafaratu lahu an cuce ka misali wani ne yanke kunnen-ka, shari'a ta da damar ka yanke nashi amma sai ka ce na bada sadaka kaga na yafe tunda ka yafe sai zama kafara gare ka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato lidhalika mutasaddiq wannan shi ne abin da sahabbai tabi'ai galibin malaman sunna suke ɗauka na fassara ita wannan kalma amma akwai waɗanda ke cewa abin da ake nufi da idan ya ba da sadakan shi ya zama kaffara ga wancan wato abin nufi kaffaratun lil jarihi yana zama kaffara ga wanda ya yi masa raunin wato idan ka ce na yafe to a lahira Allah zai kama shi da laifi kaga ya zama kaffara ga wancan wanda ya cuce ka akwai wannan fasara. malamai suna magana a kai kuma kowace fasara tana dacewa ko dai ana nufin wanda aka cuce shi idan ya yafe dalilin yafewansa Allah zai gafarta mai laifinsa kaga kafaran tana ga laifinsa ko ko ana nufin idan mutum ya yafe cutar da aka yi mai to yana zama kafara ga wanda ya cuce shi saboda haka a lahira Allah ba zai kama shi da laifi ba kowane fasaran ya dace Eh, da fahimtar malaman sunna amma dai mafi yawan sahabbai suna cewa kafaran nan yana tabbata ne ga wanda ya yafi ba wanda aka yafe masa ba don haka idan an cince ka maimakon karama sai ka ce na yafi to Allah zai gafarta ma ka saboda wannan kyawun halina ka Allah ya samu gane a ƙarshe ya ce wa mallam ya yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun waɗanda ba su yi hukunci da littafin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne azzalimai sannan ya ƙara da magana a gaba wa kafaina ala asarina فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين الله يشهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفينا على آثارهم بإيسى بن مريم سي muka biyo bayan waɗancan muka biyo bayan من asarihim man ana magana akan annabiyuna annabawa da Allah ya ba da labari sun yi ta aiki da littafin attaura wajen shari'a ga banu Isra'il. Kaga annabawa ne, waɗanda suna da yawa, waɗanda suka wuce. Shi ne Allah ya ce, wa kafaina ala afarihim, yana nufin afarin anbiya. A bayan wucewar waɗancan annabawa, waɗanda suka yi ta aiki da littafin attaura suna hukunci ga banu Isra'il, da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce muka biyo baya ala asarihim akan gurbin su bi Isa ibn Maryam da Annabi Isa dan Maryam sai ga Annabi Isa ya taho shi ma Annabi Isa da ya taho fa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura abinda Annabi Isa ya zo da shi bai karyata abinda ke cikin littafin at-taura ba Annabi Isa yana mai gaskanta abinda ya zo gabaninsa shine lima bayna yadayhi shari'ar da ta zo kafin zuwan shi ita ce shari'ar da take eh, cikin littafin at-taura shine Allah madaukake ce min at-taurati wa da al-injila shi ma annabi Isa alaihi salam ka bashi littafi sunansa al-injil littafin al-injil fihi hudan wa nurun mun sake dawowa kan nuru cikinsa shi ma akwai shiriyar Allah sannan akwai haske na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai bayanin zuwan manzon Allah a cikin littafin Injil wa musaddiqan lima bayna yadayhi sannan Allah ya sake maimaitawa shi kansa littafin al-injil mai gaskanta hukuncin da ya zo gabanin zuwa ne min at-taurati na littafin at-taura wa hudan shiriya ce ta Allah wa mau'izatun sannan wa'azi ne lil muttaqina amma fa ga masu kiyaye dokokin Allah me Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la haqqa ma hadul injil bima كفرتم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وليحكم أهل الإنجيل سيما سو إنجيل ما سو لتافي الإنجيل سيحكم بما أنزل الله فيه لا إبن الله يسوكر tunda Allah ya saukar da littafi sun yarda da Annabi Isa alaihi salam sun yarda da littafinsa me ya rage sai aiki da littafi ko wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi sai masu riko da linjila su yi aiki da littafin da Allah ya saukar wato shine hukuncin da ya zo a littafin nasu akwai hukuncin a wannan littafin Allah ya ce su yi aiki da hukuncin ba sa shi a hammata a jiye coci ba a yi aiki da littafin ko abin da za ka lura a nan shine rashin buɗe littafin a yi aiki da shi shi ya kawo saɓani da kaga ana amma yadda ya faru zamanin annabi Muhammad da za a yi a yanzu wallahi haka zai tabbata yace kawo jila ana buɗe zaka ga me hukuncin Allah a cikin idan an kawo at-taura aka buɗe zaka karar da me hukuncin Allah a cikin haka kuma littafin wa waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun dan haka waɗanda ba sa aiki da littafin da Allah ya saukar hukuncin da Allah ya saukar a littafinsa sa waɗannan su ne fasikai uh, malamai sun yi magana akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa din nan fa ulaika humuz zalimun ulaika humul kafirun ulaika humul fasiqun waɗannan kalmomi babu shakka malamai sun yi fassara akan su kuma yana da kyau mu yi kokari mu rika neman fahimtar magabata akan dukkan wata kalma da ta zo a cikin alqur'ani idan mun nemi fahimtar magabata to insha Allah za mu tsira saboda me Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsari mai ƙarfi Yadda na farko an tabbatar mana sun tafi akan yardan Allah na farkon al'ummar annabi na farko an tabbatar sun tafi akan yardan Allah don haka duk wanda ya rike tafarkin na farko insha Allah zai tsira Allah ka samu iya ibn qayyim al-jawziya a littafin sa madarijus salikin madarijus salikin mujallar na farko shafin 136 har zuwa shafin 137 yi magana a kan waɗannan kalmomi da suka zo a suratul ma'ida fa ulaika humul kafirun ulaika humul fasiqun ulaika humul zalimun malamai suna cewa al-kufru nau'ani kafirci iri biyu ne kufrun akbaru wa kufrun asghar akwai kafirci babba akwai kafirci karami kafirci kowane bai da kyau amma me yasa aka ce akwai babba fal kufru al-akbar huwa al-mujibu lil khulud fi an-nar idan aka ce babban kafirci wanda duk ya aikata shi to dawwama zai yi a wuta na'am karamin kafircin ma fa za a shiga wutar amma shi ba a ce za a dawwama ba ana iya fita shine ake nufi da mujibun lil istihqaq al wa'id dun al qulub tana yiwuwa ma baka shiga wutan ba amma dai laifi ne shi kansa saboda haka ibnu qayyim jawziya ya bada misalai da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali inda manzon Allah ke cewa isnani fi ummati huma bihim kufrun akwai mutum biyu cikin al'umma ta waɗanda suke tare da kafirci a taanu fi nasabi niyaha duk mai sukan asalin wani kai kabilar ka kaza ni kabila ta kaza wanda ke ganin kabilar wani tana da kaskanci wannan yana tare da kafirci ji mazan Allah da kuma mutumin da ke kuka a dalilin mutuwa kururuwa kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa kafirci uh, ibnu qayyim jawziya ya bada misali kuma da hadisin da ya zo cikin littafin sunan uh, sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man atamra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya yi liwadi da mace wannan mutumi ya kafirce masakon da aka ba wa manzon Allah ya kafirce addinin da aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda me liwadi da mace aka ce ba mai yi sai kafiri ana nufin wanda ya liwadi da matarsa wanda ya tara da matarsa ta duburanta wannan ya kafirce da ya kafirce mai shari'ar da Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani hadisi man ata kahinan aw arrafa wanda ya je ga boka ko malamin duba fa saddaqahu bima yaqul ya gaskanta abin da ya faɗa faqad kafara bima anzalallahu ala muhammad ya kafurce ma abin da aka saukar wa annabi muhammad kaga ya gwada cewa da mai yin liwadi da mai kururuwa idan an yi mutuwa da wanda ke sukan asalin wani da wanda ke tafiya gurin boka ko malamin duba waɗannan gaba ɗayansu kafirai ne dan sun zo da lafazin kafirci daga bakin manzon Allah sannan ga inda manzo Allah ke cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikabu ba'd kada bayan na tafi ku zama kafirai kada fa bayan na tafi ku zama kafirai sai manzo Allah ya ce ku rika saran wuyan juna ku rika fada da juna kaga ya gwada cewa a yau idan an samu musulmi da musulmi suna fada dukkan su menene kafirai ne waɗannan hadisai duk sun inganta shine sai ibnu ya ce wa hadha ta'wilu ibnu abbas wa ammati sahaba abdullahi bin abbas duka sahabban annabi muhammad sun ce kafircin da ake magana a nan karami ne ba wai mutum ya yi rita ba ne don mutum ya yi suka ga kabilar wani ba rita ba ne amma abin da ya aikata kafirci ne sai da kafircin nasa ba babba ba ne karami ne saboda haka abdullahi bin abbas dukkan sahabbai in ji abdullahi ibn al-qayyim al-jawziya al-tahim madarijus salikin yace sun karanta wannan aya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace laysa bi kufrin yanqulu anil milla ba wai kafircin da yake raba ka da tafarkin annabi muhammad ake nufi ba wanda bai yi hukunci da littafin Allah ba kafiri ne haka Allah ya faɗa amma wani irin kafirci Abdullah bin Abbas ya ce laisa bi kufrin yanqulu anil milla ba kafircin da yake raba mutum da musulunci ba ne yana tare da wata siffa na kafirci domin idan akwai imani cikakke ai ya kamata a ce ka rungumi duka sakon manzon Allah ashe akwai na kasa tare da kashi da abin da aya take mana isharar shi don haka Ibnu qayyim yace bal idza fa'alahu bal idza fa'alahu fa huwa bihi kufr wa laysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir abdullah ibn abbas yace idan mutum ya aikata haka to yana tare da kafirci amma kafircinsa ba kamar ta wanda ya yi ridda ba ne wa kazalika kala tawus haka nan daga cikin tabi'ai al-imam tawus al-imam atahu waɗanda duk sun fassara da cewa kufurun duna kufurin idan ana magana akan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun suka ce zulmun duna zulmin idan aka ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun qalu fisqun duna fisqin ashe ya gwada cewa Allah yana magana ne akan kananan kafirci ga wanda bai yarda da cewa shari'ar ta Allah ba ta da inganci ba don haka shi ibn qayyim jawziya bayan ya kawo wannan bayani yayi ta aniki a ƙarshe yake cewa as maganar gaskiya ita ce annal hukuma bi ghairi ma anzalallahu yin hukunci da wata dokar da ba ta Allah ba ya tanawala kufrai ne ya kunshi kafirci biyu ya kunshi karamin kafirci ya kunshi babban kafirci bi hasabi halin hakimi ana la'akari da halin wanda ya yi hukunci da dokan da ba ta Allah ba tana yiwuwa halinsa ya hukunta babban kafirci tana yiwuwa halinsa ya hukunta karamin kafirci sai ba da misali fa in itaqada wujubal hukmi bima anzalallah fi hadhihi alwaqi'a alqali ya yarda cewa wajibi ne a yi hukunci a kotu da dokar Allah subhanahu wa ta'ala wa adala anhu isyana amma duk da haka yaƙi yin aiki da dokar Allah ya saba ma wannan doka na Allah subhanahu wataala ma'a bi na'am zuciyarsa ya yarda bi annahu mustahiqqun lil uquba wannan abin da ya aikata laifi ne ya yarda laifi ne yace fa hadha kufrun asgar wannan alkali yana tare da kafirci karami inji ibnu qayyim jawziya Allah ya samu gani wa in itaqada annahu ghayru wajibin amma idan alkali ya kudurta cewa aiki da dokar Allah ba dole bane wa adala an wa annahu mukhayyarun fihi don haka mutum yana da zabi in kaga dama ka yi aiki da shari'ar musulunci in kaga dama ka dauki uh, wata dokar daban ma aka yaqunihi annahu hukumullah duk da cewa alqadin ya sani domin ba a hukunci akan mutumin da ke tare da jahilci shi sa aka ce ma aka yaqunihi annahu hukumullah ya tabbatar da cewa wancan hukunci na Allah ne to fa hadha kufrun akbar wannan alqalin kafiri ne ya yi ridda saboda me ya ɗauka hukuncin Allah ba dole bane aiki da shi aiki da hukuncin Allah ba dole bane aiki da hukuncin Allah zaɓi ne in kaga dama ka in kaga dama ka bari wanda ya ce ba dole bane a yi aiki da shari'a wannan kafiri ne murtaddi ne babu shakka Allah ya kare mu wa in jahilahu amma idan mutum ya jahilci haka fa wa akhfa'ahu ya zama yayi kuskure fa haza muslim wannan mai kuskure ne lahu hukmul musliina ana ba shi hukuncin masu kuskure wannan shine babu shakka fassaran da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai haka nan tabi'ai da malaman sunna magabata kaga kenan ba wai idan an ce wanda yayi hukunci da wata dokar da ba ta Allah ba kafiri ne ba wai ana nufin yayi ridda ba akwai sharadi akai kuma wannan shine abin da bin Baz yayi bayani akan wannan matsala me Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a gaba wa anzalna ilayka kitaba anzalna ilayka kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواه ما دعاك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق من سوكر للتافي غريك يا كي محمد صلى الله عليه وسلم لتافي من سوكر لشي بيسا قسكيا musaddiqan lima bayna yadayhi shi ma alqur'ani yana mai gaskanta littafan da suka gabace shi kaga magana ce ta tabbata cewa hukunci guda ne don haka yasa malaman fiqh suke cewa duk shari'ar da Allah ya saukar wa magabata shari'a ce gare mu na baya sai dai idan an samu dalilin da ya nuna cewa an goge wannan shari'a gare mu ba idan babu wannan dalili kar ma kai tambaya don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita bawa sahabbansa labarin banu isra'ila zamanin da balo isra'ila kaza ya auku me yake nufi darasi yake ba su da zaran an gaya ma ɗauki abin da ke cikin kisa. domin babu bambanci tsakanin wancan doka da wannan musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab kaga injil ya gaskanta at-taura ya gaskanta injil da kuma az da at-taura wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab alkur'ani yana gaskanta littafai da aka saukar gabaninsa sai Allah madaukaki ya bashi kuma wata daraja guda wa muhaiminan alayhi kuma shi alqur'ani shine mai lura da sauran littafan Da haka an gama kalman nan guda ɗaya da Allah ya ba mu alqur'ani sai zama alqur'ani ya samu daraja a sama da sauran littafan gaba ɗayansu don haka idan aka ce wani littafi ne ya fi daraja a tsakanin at-taura injil zabur alkur'ani sai ka ce me littafin alqur'ani saboda lokacin da Allah ya tashi magana akan alqur'ani wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi sai ya ce wa muhaiminan alayhi kalmar mu almuhaminu ta samu fasara kamar kashi hudu wajen magabata an fassara ta da kalmomi guda hudu na ɗaya kamar fassara Abdullah bin Abbas an fassara ta da cewa shahidan alaihi idan aka ce muhaiminan alaihi ana nufin alqur'ani shine mai shaida akan sauran littafan wato abin nufi idan yanzu kana so ka tabbata a cikin injil ko a cikin kamar a cikin injil ko a cikin attaura akwai wata magana da take gaskiya har zuwa yau ya za a yi san wannan gaskiyan su? ka dawo ga alqur'ani kaga alqur'ani shine mai shaida akan su don haka idan magana tana a taura mai shaida a kanta ita ce alkur'ani idan magana tana injil mai shaida kan wannan magana eh, shine alkur'ani idan ba a samu shaida cikin alkur'ani ba to kai watsi da wannan magana ba ta Allah ba ce shine ake nufi da shahidan alaihi fasara abdullahi bin abbas kuma wannan ita ce fasara al-Imam Mujahid al-Imam Qatada al-Imam Suddi al-Imam Kisai ka duba littafan tafsiri na al-Imam al tafsirin al al-Bagawi tafsirin zafin Masir na Ibn al-Jawzi tafsirin Ibn kasir, waɗannan tafsirai guda hudu in ka duba duk zaka tarar da wannan fassara ma'anar muhaiminan alaihi shahidan alaihi shi shike zama shaida akan sauran littafai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na biyu ana fassara kalmar muhaiminan alaihi da cewa ƙa'iman alaihi qa'iman alayhi mai tsayuwa akan sauran littafan shine alqur'ani wannan yazo a tahzibul lugha na al-imam al-azhari da kuma an-nihayatu fi garib al-hadith wal athar littafin ibn al-asir haka in ka duba tajul arus littafin al-imam subaydi kaga an samu fassara biyu ko a ce shahidan alayhi shine ma'anar al-muhaimin ko ko a ce qa'iman alayhi shi ma yazo da fassara daga cikin littafai na magabata sannan ibnu kasir a tafsirinsa ya kawo kalma ta hudu shine ar-raqibu ala shay'i shine al-muhaimin mai lura da wani abu shi ake nufi da al-muhaimin wannan ma ya zo a tafsirin ibnu kasir ya zo a tafsirin al-imam tabari yana cikin umdatul qari sharh sahih al-bukhari na al-hafiz al-aini mujallad 18 shafin 197 Wadannan littafai sun yi magana akan kalma ta arraƙibu tana cikin kalmomi da aka fassara al-muhaimin sannan na hudu shine aka kira alqur'ani da cewa al-aminu alaihi wato in aka ce muhaiminan alaihi ana nufin aminan alaihi wanda ma ita ce fasara ce ta Abdullah bin Abbas da wasu tabi'ai kamar Sa'id ibn Jubair Ikrima Afa ibn eh, Abi Rabah da sauransu ana cewa abinda ake nufi da muhaiminan alaihi ana nufin aminan alaihi wato Allah ya saka alqur'ani ya zama amini Shi ne mai amanar sauran littafi abin nufi anan ne. wallahi da babu alkur'ani a duniya da zuwa yau babu a taura ko injil da sun ɓace wato abin da ya sa kaga kafiri yake dan zabuna yana rike littafi saboda ya ga musulmi ya tsaya ka'in da na'in yana riko da alkur'ani da babu alkur'anin da babu littafin nasu abin da zai gwada maka saboda ba su aiki da littafi. amma suna da sun makalemar me yasa suka makalemar mar Ah, sun makale ne saboda hassada ga musulmi ya yi riko da littafin Allah don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba mu alƙur'ani suna ɗaya daga cikin sunayen shi me yake gwada maka domin almuhaimin yana cikin sunayen Allah in ka duba karshen suratul hashir da uku, al malikul quddus salamul mu'minul muhaimin sunan Allah guda ya ɗauka ya ba alqur'ani dan ya gagari makiyansa duk inda makiyin Allah ya kai ga faɗa da alkur'ani bai cin nasara saboda Allah ya bashi suna guda daga cikin sunayen shi don haka ma'anar wannan aya ita ce mun saukar da sauran littafin sai muka baka littafi littafin nan sai muka baka gagara ba dau shi yasa Allah ya bashi sunan muhaiminan alayhi ana nufin shahidan hakiman ala kulli kitabin qablahu alqur'ani shine mai shaida alqur'ani shine mai hukunci akan dukkan wani littafi da Allah ya kawo kafin zuwansa da haka sai Allah ya tattara kyan da ya saka mu a taura da injil da zabura ya zuba a cikin alqur'ani Allah ya ɗauko kamala na littafi ya ba mu alqur'ani wanda ba su da shi saboda haka yasa alqur'ani kaga ake kace nace shi kansa musulmi idan ba yana da janaba a jikinsa yana shakkan ma ya taba ko musulmi ne fa ba makafiri ba kuma kafiri duk inda ya kai ga tsaurin kai wallahi in ya tafi kasuwar da ake so sayar da alkur'ani kafin ya saya sai ya waiga saboda ya san ba nashi bane littafi ne da Allah ya zuba markwar jini da daraja shine ake nufi da almuhaimin domin me littafi ne da Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul hijri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun don haka Allah subhanahu ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakaninsu da littafin da Allah ya saukar kaga an samu nassi kenan wanda yake wajabta ma annabi an samu hujja wacce take nuna cewa wajibi ne ga annabi Muhammad ya yi aiki da wace doka alƙur'ani Ina ka ce ina za mu samu hujja sai ka ce ga wani fahakun bainahum bima anzalallah an samu hujja Allah yana magana da annabi ka yi hukunci tsakaninsu da dokar da Allah ya saukar Allah bai ce ka yi hukunci da wata doka ba bima anzalallah kaga wannan malamai suna cewa ya nuna cewar ko da a ce kafiri ne zai zo gaban musulmi da wata gardama ba ka cewa a nemo bokan unguwansu a'a Allah bai yarda ba me Allah ya ce maka fahkum bainahum bima anzalallah ko da kafiri ne ya zo da ƙara gabanka in za ka yi mar hukunci Allah bai yarda kai hukunci da komi ba sai littafinsa Da haka naka dokar naka littafin za ka yi aiki da shi walau kana almutahakimuna ilayhi kufaran ko da a ce kafirai suka kawo ƙara da wani da wace doka za ka yi amfani dokan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tattabi ahwa'ahum kada ka yarda ka bi son zuciyarsu yana gaya mawa yana gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ja'aka min al har dai ka bar abin da ya zo maka na gaskiya kar ka yadda ka bi son zuciyarsu kaga wannan ya nuna cewar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fama da kafirai suna ta kokarin su hana shi aiki da littafin Allah haka mabiyan annabi za su yi karo da irin wannan matsala haka mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam za su tarar a rayuwarsu amma Allah subhanahu wataala ya hana manzonsa la a ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqqi likullin ja'alna minkum shar'atan wa minhaja kowa daga cikin ku mun bashi shari'a mun bashi hanyar tafi da wannan shari'a kowa daga cikin yahudawa an ba su littafi an ba su annabi shine annabi Musa alaihi salam in aka ce na sarrafa an ba su littafi injil an ba su annabi Isa sannan musulmai fa an ba mu littafi alqur'ani aka ba mu wane annabi muhammad kaga muna da namu shari'a don haka idan aka ce ja'alna minkum shir'atan shir'atan da ash-shari'a bi ma'ana a larabci idan aka ce ash-shir'atu da kuma ash-shari'a ma'anar su guda ne ma'anar su guda ne abinda ake nufi ita ce sunna ita ce ita ce shari'a eh, menene ake nufi da sunna shine tsarin rayuwa idan aka ce sunnar annabi ana nufin tsarin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ba mu shari'a sai ya ba mu hanyar tafi da shari'ar hanyar da za a bi da wannan shari'a ita ce koyon shari'ar Allah wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan haka yazo a cikin littafin tafsirai walau sha Allah inda Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku al'umma daya wato inda Allah ya ga dama da babu wani attaura babu wani injil babu wani zabur da alkur'ani Allah zai saukar daga farkon duniya har zuwa ƙarshe inda Allah ya ga dama ma Allah bai ga dama haka ba walakin liyabluwakum fi ma atam Allah yana yana jarabta mutane da irin littafin da ya ba su an ba wa banu Isra'ila littafin attaura dan a jarabce su aka ba su injil zabur mu ma aka ba mu saboda jarabawa gare mu shin yanda banu Isra'il suka yi watsi da littafin Allah haka mu za mu yi shi sa Allah ya ce bi khairat ku yi tsere tsere ta wajen neman alkhairi kar ku manta ilallahi Allah marji'ukum jami'a makomar ku gaba ɗaya tana ga Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum taktalifun Allah zai ba ku labarin sabani da kuka yi tai Allah ka samu iya riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya isar da shi ga sahabbai manzo Allah ya isar ga sahabbai kamar yadda zuwa hadisin Ubada bin Samit aqimu hududallah manzo Allah ya ce mu sahabbai ku da dokokin Allah kaga irin umarnin da Allah ya masa haka annabi yayi umarni ga sahabbansa ku tsayar da dokokin Allah sai manzo Allah ya ce wala ta'khudhukum fillahi lawmatu la'in wallahi kada zargin mai zargi ya kama ku ya hana ku aiki da dokar Allah duk zargin mutum kare dame ka don me komai dadewa da kai da shi za ku mutu za ku tashi gaban Allah to gwamma kai ka tashi a matsayin mai gaskiya mai tsoron Allah akan ka tashi a matsayin maƙaryaci mai tsoron dan adam ya bar dokan Allah Allah ka ƙara mana tsoronka me yace a gaba wa amalukum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'a يفتنوك وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم لا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون wa alihkum bainahum bima anzalallah kuma lallai Allah ke gaya ma annabinsa lallai ne kai hukunci tsakaninsu da dokan da Allah ya saukar kaga an sake maimaitawa wannan ta'kidun ana karfafawa umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya umarni ayi aiki da littafin da Allah ya saukar sannan ya ce masa ka tabbata in dai za ka yi umarni za ka yi hukunci ne to ka tabbata hukuncin da za ka yi aiki da shi fa bi ma'an sai ya ce ma annabi wala tattabi ahwa'ahu kada ka yarda ka bi son ransu ana gargadin wa ana gargadin manzon Allah alhamdulillah wannan ya isa ya nuna maka adawar da kafiri yake ma shari'ar musulunci ba yau bane ya isa ya nuna maka haka Allah ke gaya ma annabinsa wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zukatansu ya'ani min ta tahakkum ila ghairi ma anzala Allah duk inda kafiri ya kai ga cewar sai ka bar aiki da dokar Allah kar ka yadda kar ka yadda sai ce wa hazarhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayka kai hakkara ya kai Muhammadu don kuwa za su yi ta kokari sai sun jefa ma fitina ka bar aiki da wani yankin abinda Allah ya saukar kaga ba a ce duka ba sai a waye gari amma dabara a ce to ai hukunci idan ya shafi kamar na yanke hannu wannan ajiye shi amma idan ya shafi kamar sulhun ta aure da sauransu wannan a yi shi a kotu kaga an hana ka aiki da littafin Allah gaba ɗaya ko to Allah madaukake ce an ba'awi ma anzalallahu ilayka ba a ce kulli ba kar ka yadda kaɗan ɗin ma a raba ka da shi ka riƙe shari'ar Allah ɗari bisa ɗari A tahziru min at an shay'in min sharia mahma komi ƙanƙantan dokar Allah kaka yi ka bata fa in sun juya baya fa ka sani annama yuridu Allahu an yusibahum Allah yana nufin ya kama su a dalilin wani laifi da suka aikata wa inna kaseeran minan nasi lafasiqun mutane da yawa fasikai inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ware mu cikin Allah ka tare me yace a gaba A fashin kuma an jahilin babu wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin wakilu magana ta hikima Allah madaukaki yayi tambaya yake cewa afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu shari'a yanzu dokoki yanzu tsarin mulki irin na jahiliyya shi mutane suke so inji Allah la hawla wala quwwata illa billah Ah, wannan malamai na cewa ko ba a gaya maka ba yana nuna cewa ta harimu ibtiga'i hukumin jahiliya haramun ne musulmi ya nemi wata doka wacce ba ta Allah haramun ne Allah ke cewa wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun wa yafi kyawun hukunci fiye da Allah amma ba kowa ke ganewa ba shi yasa Allah ya ce liqaumin yuqinun ga masu yaqini ga masu karfin imani domin kafiri bai yadda akwai maslaha cikin shari'ar Allah ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce liqaumin yuqinun wallahi alqur'ani samansa da kasansa duk inda ka shiga ka san maganar Allah ne wallahi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda تتخذوا اليهود والنصارى an gama magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma Allah ya biyo gare mu masu imani ku mabiyan annabi Muhammad ga na ku kira ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ce sun yi imani in ji Allah in dai ka ce ka yi imani su da kai yake magana la tattakhizu al-yahuda wan nasara awliya kar ku yarda. ku riƙi yahudu da nasara a matsayin majibantanku ba'ahuhum uba abin. sashin su masu jibintan sashi ne saboda al-kufru billah saboda kafirci duk addini ɗaya ne kafirci addini ɗaya ne saboda in ka in kai lura da yanayin kafirci duka al'adar su guda ne amma musulmi daban ne addininsa so ba mahaɗa tsakanin musulmi da kafiri babu wa man yatawallahum minkum inda hadarin yake Allah ya ce mana wanda ya jibinci kafiri daga cikinku fa innahu minhum to yana cikinsu inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah bai shiryar da mutane a zalimai kun ga wannan magana wallahi magana ce mai girman gaske ka duba littafin al-muhalla na ibnu hazmi mujallal na goma sha uku shafi na talatin da biyar al-muhalla eh, littafin ibnu hazmi in ka duba wannan eh, shafi na 35 mujallar na sha uku ibnu hazmi yana cewa sahha anna qawla Allah wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kun ga wannan magana ta Allah cewa wanda ya jibinci kafirai shi ma yana tare da kafirai kun ga wannan magana inna ma huwa ala zahiri yanda kuka ga fassarar nan haka abin yake bi annahu kafirun min jumlatil kufari yanda kuka ga maganar nan ba wanda ya isa ya canja ta duk wanda ya jibinci kafirai shi ma kafiri ne waye isa yi wa maganar Allah kuskure ma ga abin da Allah ya faɗa Yahudawa suna canza maganar Allah min ba'd mawadi sai Allah madaukake ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu wanda ya jibinci kafirai daga cikin ku to yana tare da su sai a samu wani ƙaton malami da zai wannan magana kuskure ma subhanallah Allah ka tsare ibn eh, hazmi ya ce wannan magana ala zahiri yanda take haka take ba wanda ya isa ya canja ta bare ma ta dace da hadisin annabi muhammad ta dace da hadisin manzo Allah wanda Abu Umama al-Bahili ya ruwaito manzo Allah yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayi wata jama'a yana tare da su manzo Allah yake wa man ahabba qauman hushira ma'ahu duk wanda ya so wasu mutane tare za a tada su a filin hisabi yana sunan abi dawud in ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 6149 kaga ga hadisin manzon Allah ga kuma ayar alqur'ani Allah ya kirawa mu masu imani magana ta rage gare mu Allah ka samu iya akwai misali da labarin da ya zo a cikin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi kitabu siyar wani babi da yake a sunan kubra la yadkhuluna masjidan bighairi iznin yana mujallar na tara shafin ɗari biyu da hudu abu musa al yana cikin gwamnonin sayyidina umar allah ya kara masa yarda wata rana sayyidina umar ya kira shi ya ce ina son uh, an yarfa ilaihi ma akaza wa ma a'ata fi adimin wahidin ina so ka bani sakamakon shiga da fitan kuɗi na lokaci mai tsawo ka rubuta min a uh, takarda guda ka kawo sai na umar shine shugaban musulmai abu musa al kuma gwamnata ne yana so a bashi sakamakon kuɗaɗe da suka shiga da waɗanda suka fita kenan sai gashi ko Abu Musa al-Ash'ari yayi haka saboda yana da wani sakatare shi ko sakataren nasa nasrani kirista ne sakataren Abu Musa al-Ash'ari kirista ne rafa ilayhi zalika ya tsara abinda Abu Musa al-Ash'ari yake bukata aka gama komi ya ɗauka sai ya kawo sai na umar fa'aji ba umar sai na umar ya ce kai ban taɓa ganin tsari irin wannan bayan da yake da kyau inna hadha la hafizun kai wannan mutum mahaddaci ne gwani ne kaza kaza sai na umar yana ta yaba ma sakataren abu musa lashari cewa inna lana kitabun fil masjid wa kana uh, ja'a min ash-shami ainihi ya taho ne daga sham saboda haka sai na umar yace ina da bukata a masallaci akwai bukatar ka zo mana da wannan sakatare naka ya zo mana aiki sai abu musa lashari yace a'a la ya sadi wa ya dukula masjid shi wannan sakataren na ba zai shiga masallaci ba <laughs> sai na umar yake a junubin huwa. yana da janaba ne a jikinsa ba zai iya wanka ba <laughs> ce la nasarani ne kirista fanta harani ya doka min tsawa wa baraba fakiti ya bugi cinya na ya ce ga abin da Allah ya faɗa wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum sahabban manzon Allah ba canza wannan fasarar ba me Allah ya ce mana a gaba fatara allazina fi qulubihim maradun يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيه أنفسهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى الذين في قلوبهم مرض ذاك قولا لتكن زكاة تنسو أكوي تشيو munafikai kenan Allah ka tsare don haka in ka duba fathul qadir na al-imamu shaukani fassaran wannan aya tafsirin al-imamu shaukani fassaran wannan aya mujallar na farko shafi 378 al-imam shaukani yace al-murad min an-nahy an ittikhadihim awliya an me ake nufi da cewa kar ku riki kafirai majibanta me ake nufi da jibanta na ɗaya ya zama baka da aboki sai kafiri na biyu al muashar abokin hulɗanka wanda kake yawan ta'ammuli da shi ya zama shine kafiri ko da ta kasuwa ne sannan wal munasara idan yana buƙatar taimako kana ba shi kuma ko da taimakon na ya shafi aqida wanda shi ake nufi da al-muwalat in ka duba tafsirin al-Imam Shawkani Allah ke cewa zaka ga waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo yusariquna fihim suna gaggawan shiga cikin kafirai yaquluna suna cewa nakhsha an tusibana da'ira muna tsoron kar musiba ta same mu idan lokacin musulmai na da ƙarfi ne sai muna kada fa a samu canjin mulki shine ake nufi da adda'ira da larabci da'ira ne abin da ke dawowa abin da ke juyawa shi yasa kaji ana kira ad-daula ainihi da larabci da larabci in ka duba tafsirin al-Imam al-Bagawi ma'alim tanzil a mujallal uku shafi na 64 al-Imam al-Bagawi yana cewa da larabci daula shi kalma ce da aka ciro ta daga duwal na azzaman wasu rufuhu wa nawaziluhu wato kenan abin da ake nufi da daula shi yasa ka tana cewa daula kaza saboda mai juyawar zamani yanzu musulmi ke shugaba zamani zai juya a samu kafiri ya zama shugaba wani zamani ya sake juyawa a samu musulmi ya zama shugaba shi yasa ake kiransa daula to daula din nan ita ce ake kira da'ira yana cewa idan da'ira kaje an yi amfani da kalmar da'ira to ana nufin an samu juyin zamani mara kyau da larabci sai a kira shi a da'ira shine suke cewa nafsha an tusiba na da'ira muna tsoron kada fa juyawan zamani ya zo mana da musiba to idan zamani ya juyo da alkhairi fa shine sai a amfani da kalmar daula wannan in ka duba tafsirin ibnu ashur at-tahrir wa tanwir mujallad 6 shafin 26 jami'ul bayan da al-imam at-tabari mujallad 10 shafin 404 haka za ka tarar da bayanin da malamai suka yi mai Allah subhanahu ta'ala ya faɗa fa asallahu an ya atiya bil fathi tana yiwa Allah ya kawo da mai akwai waɗanda ko a yanzu zaka ga kokarin su shine suna tare da kafirai saboda me tsoron kada musiba ta same su to mu ba mu tsoron kafirai wanda muke tsoro shine Allah shine Allah subhanahu wa ya ce kan za fa asallahu an ya atiya bil fathi akwai tamanin Allah zai kawo nasara ji alqur'ani aw amrin min indihi ko Allah ya kawo wani al'amari daga wajensa canjin ƙaddara. fa yusbihu alama ma asarru fi anfusihim nadimin munafikai za su waye gari abinda suka dinga ɓoyewa a rayukansu din suna da nadama don ko za su ji kunya komi daɗewa Allah sai ya ɗaga addininsa ويقول الذين آمنوا يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم waɗanda suka yi imani suna cewa shin waɗannan ne waɗanda suka yi rantsuwa da Allah iyakan ƙoƙarinsu wajen rantsuwa cewa suna tare da ku eh, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin da aikin su ya baci sun waye gari suna hasara Allah ka tsare mu ya ayyuhallazina amanu man yartadda ya amanu man yartadda فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء bayan Allah ya kira mu sai ya mana gargadi ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka yi imani man yartadda minkum an dinihi wanda yayi ridda ya bar addininsa kar ku yi tsammani zai cutar da Allah wa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah zai kawo wasu mutane bayan nashi zamani ya wuce za a zo da wasu mutane masu son Allah kuma Allah yana son su Allah ka samu da ciki azillatin alal na masu nuna kaskancin su ga musulmai amma ga kafiri fa izzatin alal kafiri masu buwaya ne ga kafirai kafirai na tsoron su mu'minai na tausayin su yujahiduna fi sabilillah masu jihadi a hanyar Allah wala yakhafuna mata la'im ba su tsoron zargin mai zargi wannan ba karamar kyauta ba ce zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah sai wanda Allah ya ga dama yake bashi wallahu wasi'un Ali. Allah mai yawan kyauta ne Allah masanin wanda ya dace a masa kyauta ne wallahi ka ji a zuciyarka baka damu da zargin kowa ba muddin kana kan addinin Allah wannan ba karamar kyauta ba ce domin gargin da kake gani shi ke hana mutane da yawa riko da addinin gaskiya ka daina la'akari da zargi in za ka yi riko da gaskiya duniya kaf ta kika wallahi ba kai asara ba shi sa Allah ya yace zalika fadlullah yutihi man yasha sai wanda Allah ya ga dama yake bashi inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون wani sai an mar bayani dalla dalla dan bai gane wa ya kamata ya zama masoyin shi ba Shi Allah ya ce ga bayani kana son ka san wa ya kamata ka jibinta inna ma waliyukum Allah to na farko Allah in kana son ka san wanda ya kamata ka so na farko Allah na biyu manzonsa na uku na amanu masu imani nan ma wani bai san su waye masu imani ba sai Allah ya fassara allazina yuqimuna salata masu zuwa masallacin nan su yi sallah ba waɗanda ke zuwa soki ba wa na zakata waɗanda ke ba da zakka wa hum raki'una ba ka gani suna ruku'u su daga su ne ya kamata ka so sai Allah ya ce a gaba kuma ya tawalla Allah فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله وند يجب إن شاء الله ورسوله دا من ذنس والذين آمنوا دا ما إيماني مغانا كاكاي فإن حزب الله هم الغالبون رندنر الله إتشي من السنة الله من قد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين كفروا دينكم الذين آمنوا لا تتخذوا اتخذوا هزءا ولعبا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا waɗanda suka rike addinin ku abin izgili abin wasa min allazina kutul kitaba daga cikin waɗanda aka ba su littafi min kun kafin ku wal kufar da ma sauran arna kar ku rike waɗannan su zama sune auliya a masoyanku wattaqullaha ku kiyaye Allah in ji Allah wattaqullaha wattaqullaha in kuntum mu'minin in dai kun kasance masu imani ku kiyaye Allah in ji Allah laka samu iya wa idza nadaytum ila salati nadaytum ila salati wa la'iba ذلك بأنهم قوم ila salati wa idza ila salati duk sa'ilin kuka yi kira zuwa ga sallah ittakhazuha huzwan wa suna ɗaukan kiran sallan nan abin izgili abin wasa Allah yake ba mu labarin abin da ke faruwa kuma gaskiya ne shi sa kaga duniya ta yi ca akan musulmai turai bukatar su a kauda hasumiyar masallaci babu abin da ya damu kafiri kamar ya ji ana kiran sallah Allah ya gaya mana ba sa so wanda bai so sallah ba to bai kamata ya zama naka ba kuma abin da ya sa suke izgili ma kiran sallah zalika bi annahum qaumun la yaqilun saboda ba su da hankali domin a kalmomin kiran sallah menene abin kyama babu ne abin kyama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ala muhammad wa ala ال muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك